manhaja ta MD Films na sauke domin shege idanu idanuna wato singin singin fina-finan Hausa ne a ciki dayawa? ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta bari ma kaga tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ah, ai kun ne na fina-finai da wakokin hausa ziryan kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba bacci kenan in ka sauke manhajar ba ga sanan dai kuna ganin ta manhajar MD films ku kuma daga google play store 过不过嘉年华吗？ ne na ce daga ina kike wallahi anguwa na je ban gane anguwa kike eh anguwa na je na je gaida anti habiba ba ta da lafiya kwanan ta uku aka kwanta da ita asibiti ni kuma ban samu na je duba ta asibiti ba shi yasa na ce to bari in je duba ta a gidan ni mata sannu ya jiki wake umar dan Allah mai gida miki kullum ki da cikin ce ga inda zaki je ba zaki zauna na gida ba kullum ke ce gidan wance gidan wani gidan antuwa ne gidan eh, kawowa ne haba mustapha zumunci ba na je yi kana son datsa zumunci tsakanin da yan uwana ne zumunci to haka Allah ya ce mata aure ta dinga yi kullun tana titi kullun ta fita nan ta fita nan ta fita nan ta tafi nan ni fa ba fa ka kasa gane miki baka baki ni fa rayuwa ki ta canja tun lokacin da wannan kawar taki zubi ta zo garin nan Allah sarki zargi haramun ne yaushe rabon da in ga zubi wallahi tunda na ganta sobe ban kara ganin ta ba wallahi Allah ba mu haɗu da ita ba ko so nawa ta zo ko so ɗaya kika ganta to kai hakuri ba za sake. haƙi ai ya kamata mu tsaya mu kare mutuncin aure mu kare dokokin da Allah ya kafa mana akan aure ta dalilin wannan fas ta dalilin ki zan iya shiga ga halaka ta dalilin na ki ma za ki iya shiga wuta wannan wuce rayuwa ce amma ina so ki sani ba ne dama ba wannan auren ba da muka yi Allah ne bai kaddara shi zai shi umarnin iyaye na nabi Abu Mustapha me kake nufi ne ni ma fa mahaifiyata ta kura min taifan aure ka yanzu kana so ka kifa min wayansu hujjoji ne saboda wayannan maganar da ka faɗa ko dan Allah kai haƙuri bari in je in dora maka ci saboda na san kana jin yunwa wanda ta yaushe na zo nan ta cikin ki after da kin je kin wannan ɓata lokacin da kike kai a wajen kantirin ki ya haƙuri Allah ce zuciya ka yarda da dora maka da indomi so sorry hutawarka zo bi yan mata gaskiya yau kin fi kowane lokaci kyau wallahi gaskiya ka fiye zolaya wallahi ina abin yake to aini baki sani ba aini ni kin fi min duk wasu yan mata da ke tunani a rayuwa a duniya aini kin fi min su <laughs> eh? yan mata gaba daya har eh? baka manta su yan mata fa sabon jini ne ga kuɗi ga ƙuruciya <laughs> she ba za ki gane me ake nufi ba to ke in banda abinki kar ki faki manta ke iya namiji da kike tsayawa ita fa mace irin yan matan nan fa buwancan buwancan buwancan ba fa sa iya tsaya fa a namiji daya to kin ga a wannan lamari kin ga wani abu zai iya zuwa su je su kwaso cuta wani abu ya zo ya faru ni ma ya faru da ni kenan <laughs> gaskiya kana da wayo da isa wato barikin ma in dabare dabare ake mata kenan no ba haka bane kin san ita bariki allangero ce in baka tsaya ka taka ta ba sai ka je ka samu problem yanzu baki san me ba yanzu a wani yaro yana nan yaro na ne a cikin shago eh. sunansa nice kwanan ne ya zo kano amma wallahi in gaya miki da iburu din yan matan barka da zuwa barka dai ke ce a gidan na yau wallahi ni ce kina can kina ta aiki a kicin wallahi tallahi bilki na'am hajiya yau da Allah kin san na hada kaya wanki a waje ko dan Allah ki je ki hada su gaba ki dai ki wai wanke musu da Allah ina bukatar su yau kin ji ko to ba damuwa hajiya <laughs> Ya na da ke yar hani ce kin san wa'annan masu aikin idan kana magana a gaban su sai ka shuka a idan makwarwa baka sani ba hmm. a in gaya miki a ankara da ita nake ido na kar yake yana kallon ta ya kamata to da labari ne hmm, labari ai yana wurin ki tunda sai kin motsa zaki ga motsi ban gane sai na motsa ba zan ga motsi kamar yaya ke wallahi kamar ba gidajiya kike yanzu ran nan fa da kirki ka bi ni kika yadda muka je wurin fatin nan kuma ni yanzu ba na son yawo da ke saboda ba ki da wasu haɗaɗɗun dress tun ban da abun ki zubi ai ke kin san halin mijina kin san da mustapha ba zai ɗinka min kaya ba sai bayan wata uku idan ina neman kuɗi a gurinsa to sai mun kai ruwa da tsaki sannan zai bani to ai laifinki ne kawata duk macen da ta ce namiji uba ne to za ta mata marainiya wa ya gaya miki yanzu ana dogara da abin da namiji yake bayarwa dole sai kin miƙe fa to zubi in ban dogara da mijina ba da waye zan dogara shi kadai fa yake bani ba bani da sana'a bana zuwa gurin aiki bani da abin da nake saidawa ina zan samu kuɗi ki dubi kanki fa ga yanda kike Allah ya miki halitta mai kyau duk ɗa namijin da ya sa idansa a kanki dole zai rikice ko me kike so ɗa namiji zai miki daraja wannan halittar taki to Sobi, a shake ma abubuwan da kike yi kenan kike samun kuɗi kike siya sutura masu tsada da irin gwalagwalan da nake gani a gurinki. Kwarai kuwa, harka ai sai da 'yan dabaru. Su mazajen namu wa isan irin barnar da suke tafkawa idan suka fita. Gaskiya Zubi, ni fa ba zan iya wannan kabu-kabun nan naku ba gaskiya. <gasps> to ai ku komai sai dai kiga ana yi za ki ga muna ta fantamawan mu to wai menene ma ke idan kin zo an yi harkan nan da ke Eh? kina da miji ko ciki kika yi babu yadda za a iya fahimci komai a ciki <laughs> wannan shi ne an ce ga biki babu zanin ɗaura <laughs> gani kuma da bukatuna sun fi gashin kaina <laughs> gashi kuma mustapha ba zai min so ho allah ne na shiga uku na to ni da gawata ya rage naki idan kin yanke shawara zan dawo sai na ji me za a yi akai na wuce mijin ta kawai daga na ce zani unguwa sai ka rufe ni da faɗa sai ka ce wata karamin yarinya zubi wannan fice-ficen nake yayi yawa yayi yawa ya fita daga ka'ida wannan ba tsari bane ba girma bane ba mutunci bane yau ba a can ba kya nan ba kya nan ba kya nan wannan daraja ki ne na mata aure a ce baki iya zama waje guda a gidan mijinki ba illa yau ki ce zaki je can zaki je nan gobe wannan ba girmama bane ba mutuncin aure bane wannan dakata Anas shin kana zargi na ne akan ina yin wani abu wanda ba daidai ba ka tuna fa ni matarka ce fa ta sunna dan in gyara rayuwarki in sai ta zamantakewar rayuwar ki ne yasa nake gaya miki gaskiya da gaskiya ba wutan ina ki ba saboda irin abubuwan da kike ne ya wuce gona da iri don haka ki sani ni ba zargin ki nake ba domin idan har zan zarge ki to babu zancen aure tsakanina da ke a wannan gidan don haka ya zama dole ko kina so ko ba kya so ki ringa killace kanki a matsayin ki ta mata aure ba wacce kike zaman kanki da kanki ba ko kuma kike zaman datu ki fa sani ba fa a garin kike ba zirga zirgar ki ta yawa har mutanen gari sun san ki ma fiye da ni wanda aure ki ne daga wani gari na kawo ki nan garin maganganun da suke zuwa bayan kunne na sun yawa haba anas a yanzu idan har zaka daga ta mutane to babu abin da zaka yi domin kuwa yanzu mutane ba abin da suka iya sai gulma da munafurci a gari baran gaya miki babu maganar gulma a wannan maganar amma in ka iya tafi da ka duk gulma mutum bayan da za a iya hange ka ya ranga sa baki kanka idan har ka iya takunka wannan ba magana bace gaskiya nake ga miki kuma ki sani ni ba na yin kwaina sai da zakara duk abin da zan yi sai na tabbatar da gaskiyar al'amari ina ga miki ne ki canje irin yanayin takunki da tafiyar da ki kuma ina so ki sani Allah ɗaya ne shi ya halicce mu da kani harki shi ya halicci duk wani ɗan adam da ke duniyar nan shi ya halicci duniyar kanta gaba ke da ki ji tsoron sa kafin ki ji tsoro na na san ni ba lalle bane ki tsoron amma ki tsoron sa domin shi hadan dake na san ka fi kowa sanin ko ni wace ce idan har baka yarda da ni ba na san ba za ka taba aure ni ka killace ni a gidanka ba shin yanzu ma wai za ka rage min hanyar ka kai ni wurin dubiyan nan ko kuwa na wuce na tafi shikenan ni yanzu wanda lokacin da zan yi tsayawa in ce zan rage miki hanya saboda ina da abubuwa da yawa da suke gabana in har zaki haƙuri ki bari in na da ka ofis in zo in kai ki shikenan gaskiya ba zan iya jiran ka ba ka sa ni na ji kunyar wannan gidan dubiyan da zan ji dan haka kai tafiya ka nima barin na je kawai zan iya jira cikin miji zai kashe ki ba mutumin nan fa tun safe idan ya fita sai dare ba shi da lokacin da zai biya miki bukata koyaushe kika kira mai matsalaki sai ya ce miki babu ai wallahi tallahi gaya miki jina nake kamar wata sabuwar amarya ke wannan mutumin karshe ne gaya miki kai ato ai yanzu ne zaki san daɗin duniya kin san karfe nawa ne karfe shida na makara ban je gida ba kuma na tabbatar mutumin nan wallahi yanzu ya riga ni zuwa gashi ban yi girki ba ya zan yi in kwantar da hankalinki da Allah sai ki ce mishi kina gidan Anthony kin dan tattaya ta ayyuka kuma haka za a yi bari in yi sauri in hau in tafi da Allah hau mashi in tafi Thank you. Siri! Shikenan, kin ga ina daga miki kafa, ina barin ki, kina duk irin al'amuran abubuwan da ke ka dama, to za ta zo karshe Ni na san irin abubuwan da nake dama ɗora ki nake, eh bayan ɗaya ina fahimtar abubuwan da suke faruwa, to yanzu na san abubuwan da zan na san abubuwan da zan yi. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wayo Allah na gai. Na gaji wallahi. Ina za ki je? Kin ka ki zauna. Na san cewa za ki za ki je ki ɗora girki ko? To kawai ki haƙura yadda kika je kika ciko cikin ki a waje ni ma haka na je restaurant na cika ciki na. Ban gane ba. Wai kai Mustapha me kake nufi da ni? Me nake nufi da ke? Idan kika ce mu ta kije. To ni ina na je in ba gidan anti ba gidan anti ne je. Gidan anti? Shine na je gidan antin ba kenan? Au, na manta sai da na biya gidan gogo. Sannan sai na je gidan anti in baka yadda ba sai ka kira ta kaje. Haka muka yi da ke cewa za ki je gidan gogo. kuma a gidan gogon kika je kika shanta ki har karfe shida kika kai wannan lokacin karfe shida ba ki dawo. to ni wai ina na je ban da gidan ina da gidan koko wai ko ka gani a wani waje ne kinga ni ba na duba ba na tsafi amma jikina ya gaya min cewa kina da fata a cikin wani al'amarin amma ki sani komai daren dadewa akwai ranar kindillanci ranar da duhu zai yayi haske bai bai Allah sa mu hasken alkhairi idan hasken kika shuka ba to ni da Allah ya sani kuma yana gani ina jin ki ra'is gaskiya gayan nan fa ya matsa min da yawa wallahi ya fara sami ido ya kamata mu canja wurin haduwa haba zobe ke ma in ban da abinki ke kin san babu wani abu da ya isa raba da ke a rayuwa sai mutuwa ina son ki yadda kika san yadda uwa take son ɗanta kuma in ban da abinki ni babu wani wanda ya isa raba da ke babu wani abin da ya isa raba da ke a rayuwata ni babu shi ra'is kenan duk na san da haka ni fa mata aure ce ya kamata mu rinka sara muna duban bakin gatar yanzu duk ranar da asirin mu ya tunu ina zan sa kaina kenan ke ma in banda abinki ya za ki bari asirin mu ya tunu ai dole ne yanzu duk abin da zamu da ke a rayuwa a duniya dole ne ki canja taku saboda mijinki kuma nan gun da muka saba gamuwa sai mu canjo wajen gamuwa sai mu canjo joyin din da zamu koma hotel din da muka saba zuwa in kina ga za a gane mu sai mu canja hotels ga nan da yawa kuma ke ma in banda abinki duk lokacin da zaki fito ba kawai sai ki dinga duba kar ki zo da sai ki dinga kwana-kwana ki ba saja ki ga taya zaki kauce ta inda babu wani abu da zai zai zo saboda ni na farko bai san ni ba bai san waye ni ba dole ta jikin ki ne zai iya sani na ta wuraren da muke zuwa ko ka wani abu in ba haka ba ni babu wani abu da ya shiga tsakanin bare ko ya gane ni ko ya sani shikenan ra'is kada ka damu ni fa mace ce na san da irin tuggu da makircin da zan yi insha Allah ba zai gano na fara rantsa da Allah Mustapha takura min yake kin ga duk inda na fitan ga miki hankali na a tashe yake kafin na dawo gida sai na dawo gida na ga bai ce kala ba bai ce ofin ban gaya miki sai ji hankali na ya kwanta da kenan ke wallahi karamar kwaruwa ce ni da kin san irin tashin hankalin da nake fuskanta da kalubalen da nake ciki da kin san naki wasa ne ni fa abokansa ne suke ɗauko gulma da munafanci suke zuwa suke faɗa shi to amma kin ga da yake na iya takuna babu yanda za a yi a kama ni da laifi shi yasa ko kaɗan ma ni ban wani damu da wannan abun ba mm. haka ne zubi amma ki sani fa masu iya magana suna cewa rana dubu ta ɓarawo rana ta ta mai kaya kin ga hmm, ni fa ina gudun bacin rana to kenan yanzu sai ki haƙura da samun kuɗin da kika fara ke da bakin ki fa kike ce min kin tura da kuɗi ƙauye an siya miki katuwar gona ko kin manta sannan kuma kin ce kin ba da kuɗi an siya miki dabbobi a ƙauye ana kiwo kuma duk da can ai ba ki da irin wa'annan abubuwa tun da kuke da shi me ya taɓa tsinana miki a'a wallahi babu abin da ya tsinana min kin ga auren nan da muke yi zamantakewa auren mu man ga miki ba daɗi ne da shi ba sannan ga miki ba wani 'ya'ya ne da mu ba to kin ga kuwa ko mutuwaye gidan nan ba za ki taɓa cinye shi a tumanin ki ba tunda yana da uwarsa da ubansa a duniya gara ki san yadda kika yi ki nemi na kanki tun kafin ki tsofe dama ta wuce ki haka ne gaskiya ne kawata kin yi gaskiya shi yasa ina son ki domin kina da hangen nisa ina jin daɗin zama da ke ai yanzu komai ɗan lissafi ne ƙawata tarawa da kwashewa kalkuleta <laughs> za mu tara kada ƙara shigo min da wannan wannan wannan rugumin kada ƙara shigo min da shi a sha a cikin wannan gidan ba na rayu kada ƙara shigo min da wannan madarar gidana kin sha sama da katan uku sama da katan uku a ɗan ƙanƙanin lokaci kada ƙara mu. to me kuma na yi min tsaki sai ka ce wata tsaka zubi ki fasan da cewa ina ina ina ina barin ki ne a bisa wasu dalilai ba yanzu mashirin aka yi za a ƙara fita ne kullum ke kenan daga can sai can sai ka ce shi ba kare to wai idan na zauna a gidan nan kwalam ni kadai ya kake so na yi so kake kwakwalwa ta ta tabu da farko dai ka sani ba ni da ɗako jika a gidan nan ni kaɗai ce jal kamar mayya idan ka fita gidan nan tun safe sai dare kake dawowa yar wutan nefan nan da zan samu na yi kallo ba samuwa take yi ba ya zan yi da raina to ai dai ko makota za ka bar ni na shiga dan rinka rage zafi ko dan me zan dauko wannan soket din generator nake so in bayar a gyara dan a rinka samun wata ko da an dauke kiran a rinka tayar miki kina ne. daga na bar kin je gidan makota daga gidan makotan gaba za ki ƙara ƙarawa kuma babu wanda ya san inda kike zuwa ballantana a ce ga wurin da kike ballantana a ce ga abin da kike to ai batun da kana bibiya ta ya kamata ka san inda nake zuwa da wa'inda nake mu'amala da su wa ya gaya miki ina bibiye ki wa ya gaya miki kake sawa suna bina ina sane da su kana son ka bibiye ni ka gani nake yi ni fa gaskiya wannan sa idan da kake min ya fara min yawa wallahi so kake lalle lalle sai ka gano laifi na ai da ina cin amanar ka da tuntuna asiri na ya dade da tunuwa zubi zubi ki sani da cewa ni babu wasu yara wasu yara da na sa wai dan su ringa bibiyar rayuwarki kin sa abun ne a cikin zuciyarki kuma akwai alamar rashin gaskiya tattare da ke shi yasa kike tunanin ato kai dai malami ne ba jahili ba kuma sannan cewa aka yi zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya ka bi dai a hankali idan har ba so kake gabata zaman auren mu jita-jita dai a wajen mata aka san shi ba a wajen maza ba kai kuma na fahimci yanzu ka ɗauke shi ka sa a ranka ya ka dage sai ka gano laifi na a gidan nan ki sani ba wai haka bane ni ina yi ne iya gaskiya ta don in tabbatar miki da cewa ina kaunar ki ba kiyayya ce tsakanin da ke ba don in gyara tarbiyyar ki ne da rayuwar ki watan da kike wai shan humaira tun ɗazu ne ke kwance ke tabbacin sai yanzu farka wallahi bacci na ne na more saboda na gaji likis ga maka aikin me kika yi da zaki ce kin gaji likis a gaban kafa da sassafe na je asibiti daga asibiti kuma na wuce gidan biki kasan da na je gidan biki ban gaya maka mu ne muka yi girkin abincin biki kasan duk wanda ya girkin abincin gidan biki ai dole ya gaji mai daga baki ɗaya rayuwar ki ta canja na rasa me yasa rayuwar ki ta canja haka ban gane rayuwata ta canza ba akwai abin da na yi maka ne umaira ki tsaya ki tunani mana lokacin da na auro ki kina amarya ba haka kike ba Sweetheart. Sweetheart. Tashi. Ayo Allah. Bacin ne haka? kaga da yanzu dai ka tashi daga baccin nan gashi na sa ka ruwa ban aiki ruwa mai dumi duk abin da kake bukata na riga na sa ka a toilet sannan kuma na gama mana kayan karin kamallon mu tashi ai wallahi yanzu da ke ganin baccin nan ne ma gaba ya ɗaya bai ishe ni ba kamar ma ni kan je aiki na me yasa a baki duba ki ga da yake mana kin tashi da safe kin shirya mana breakfast kin kai ruwan wanka yadda kike ririta na a cikin gidan kamar wani jariri to ai duk abubuwan da nake maka ai a cikin ibadan aure ne nake duk mace ta gari tana so ta kyautata wa mijinta ta yi masa biyayya ta yi masa duk abubuwan da yake so abin da ka ce shi zan yi abin da ka ce in bari shi zan bari kuma na yi maka alkawari in Allah da ba zan saba maka ba har zaman rayuwa tuna ji daɗin wani abun na gode sosai Allah ya miki albarka to amin agodi muje dakata ma dai tukunna washin tambaye ki wai ke wai ke gajiya da yin abu guda ɗaya ne na ji yau kin ga watan mu uku kenan da aure amma kullum a cikin gidan nan baki da aiki daga goge-goge share-share girki menene tun da nake ne ban taba jin kin ce mun zaki fita unguwa wannan abin baya damun ki ai wallahi ina jin daɗin zaman gidan nan nawa kuma sweetheart ai gidan miji shine binin da mata za ta fara takawa zuwa shiga aljanna kuma an ce mace mai leƙe ko kuma mai fita ba da izinin mijinta ba to idan ba ta yi hankali ba shi zai jawo ta zuwa wuta haka ne wallahi wato gaskiya da a ce mazaje sun samu mata irinki wallahi da sun more haka ne ai ina jin daɗin zamana ni kaɗai idan baka nan har addu'a nake ubangiji allah kar ka kamo wata ƙawanda za ta ɗaga mu hankali a cikin gida a ah, to ban da abinki sweetheart aiki kanki da kike nan a zaune shi dan tsoron ke ke ji domin ko da yaushe na ganki a cikin karatun alkur'ani kike kin ga kina karatun alkur'ani ayoyi masu ƙarfi da ke karanta ko wallahi ce dan dangin sa wallahi ba su kusance ki ba <laughs> ta ubangiji Allah ya mana ka tangan tsare da su amin amin ta yanzu da sweetheart da kamata me za ka ci yanzu gaya yanzu dai a ba nan ruwa mai sanyi sha tukuna. gaskiya ne rayuwata ta canza rayuwata ta da da ta yanzu daban ne amma kai ne silar canza ta domin ba ka ba ni kulawar da ta dace da ni wace irin kulawa kike so na baki alhalin ban toye miki duk wani hakkin ki na aure ba <laughs> a ganin ka ba haka ne ba rasa ci ba rasa sha ba amma kuma ba na jin daɗin zaman gidan nan saboda ba na samun wayansu abubuwa na jin daɗin rayuwa hatta ma zamantakewa ta aure idan kana son ka ga canji to dole kai ma ya kamata ka canza. wallahi da ma baka zo ba da ni hakida zan je in sare ka ai baka sani ba kaga dai asali akan shawaran da ka bani idan kaga yadda nake bibiyar zubi abin zai dore ma kai duk hanyoyin da ta bi su nake bi yanzu duk abubuwan da ka gaya min nan su nake bi in ta shiga nan ta fada nan in fita nan fita nan fada nan amma ni har yanzu na kasa kama ta da wata hujja baya daya yanzu jiya ta fita na ranga binta ta shiga nan tafi nan hankali ina binta a hankali ina binta kokari na in ga wai shin ina za ta fada kuma sai na ba ta tazara kamar ta akalla kasar zai kai kamar kusan rabin eh, kilomita daya hmm. amma ina hangota saboda na san irin kala kayan da suka a hankali nake ta binta ka gani hmm. amma ni illar har yanzu na kasa kama ta da wani hujja baya ɗaya kakkarfa wanda zai tabbatar min da cewa zubi tana aikatar da wasu abubuwa wanda bai dace ba wanda zai zama min evidence anas zubi ta wuce duk yadda kake tsato zubi intelligent ce Allah Allah wallahi sai ka yi da gaske za ka iya kama zubi da haka to wai ma ni abin da nake so in tambaye ka eh. da ka bi ta din wai ina kaga ta shiga yawwa da na bita ta tafi kwatsam sai na ɗan tsaya akan wani loko ina kallanta sai ta fada gidan wani malam mai carbi nan wajen gangare gidan wani malam mai carbi da na tashi sai na tsaya a baya sai na zurfafa bincike na akan gidan shin me ma ake a gidan na san dai gidan gidan malami ne hmm. amma me ake yi sai aka tabbatar min da cewa matar gidan ce take koyar da matan aure karatu don haka sai na zama relax sai tumaran gari in tabbatar da haka to har bayan awa ɗaya zuwa biyu uku sannan sai ta fito sai suka fara fitowa suka fara fitowa to sai na sauri ni kuma sai na ɓaci sai na bar wajen to abin da nake so da kai ni ma na san wannan gidan tabbas gidan malami ne kuma matarsa tana koyar da matan aure amma ba ka tunanin cewa ta fahimci kana biye da ita shi yasa kawai ta shiga wannan gidan domin ta bagarar da kai biri ba zai iya yin kama da mutum saboda ni abin ya ɗore min kai dan bayan ta dawo gida ina tare da ita na an shi jakarta na zazzage gaba ki ɗaya babu abin da yake ciki daga kayan man shafawa sai jan baki sai mai sai hoda sai ɗan turare sai irin shawa ɗin nan ka gane sai naira ɗari biyu ban ga ahalari kwaya ɗaya ko wani littafi zai tabbatar mu da cewa makaranta ta je ba zubi intelligent mace ce tana da basira ni abin da yasa ba na son dinga wa su maganganun saboda magana ce ta aure shi aure an fi so ka gyara shi no gaskiya ai kake gaya min abokina ai ba laifi bane ai gaskiya ce ai gaskiya ce ni bana bana bana gyan dinga gaskiya kake gamu so da haka dai sai ka san abin da zaka yi akai Allah dai ya tabbatar da abin da ba za mu fasa bi ban ban fasa bi ta ba idan kere na yau zabo na yau wata ran za a haɗe kaf dole kuma ramin ƙarya ƙwararre ne gaskiya ne dole wata ran sai ka kama mutum to Allah ya zaba abin da ya ba ni zan wuce sai na shigo eh sai ka shigo nagode

saboda wallahi a gaje nake ni ba zan iya yin aikin komai ba yau to hajiya ai wanke wanken ne da yawa ko magarba za ki kai baki gama ba idan kin gama ki shiga ɗakin mustapha ki share ki wanke masa toilet to ba laifi hajiya gaskiya ƙawata kina ganganci ya ki baro kamar wannan yarinyar tana shiga miki ɗakin miji tana gyara shi haka ne amma wallahi na. ba kowane takalmi yake shinshina ba ke da ki bar shi da masifa da bala'i da kishi irin nashi kin ga yanzu irin faɗanan da muke da shi to wallahi in gaya miki zubi babu wanda yake zargi sai kai tunaninsa kawai zuwan ki gidan nan kina so ki tarwatsa masa gida ne ba anan take ba kin san namiji ba shi da tabbas kamar yadda mu ma ba mu da tabbas ai na ga alama hakan yafi ya zancen sabon alhajin nan da kika yi min sa kisa san wannan fa na gama na tattara na tattarewa na kwashe na kwashewa yanzu ba shi da wani amfani ai dama na san za a rana shi yasa kika ga kwata-kwata ma na yadda na zo gidan nan a lokacin da yake nan tuntuna na fuskanci cewa bai yadda da ni ba oh wallahi maza da sa ido suke sun fi mata iya gulma anya kuwa ba zan daina zuwa gidan nan naki ba sai dai mu rinka yin waya muna haduwa a waje oh lashe moni me kike ci na baka yake zuba tura min account din ke zaki je tiriris aini da ke maja ne babu raguwa ka insa na ji daɗi eh za ki ji daɗi mana tun da an yi zancen kuɗi Amor. bari shiga jakata kuma ba na shiga ki munafukan naka ne suka ce ma wani abu kuma a kaina? Ko ce ma suka ina shaye-shaye ko ina bin maza suna bani kuɗi shine ka ɗauki jakar kake zazzage min ita a ƙasa kake tona mata asiri. ya aka kika shiga makarantar matan aure ba tare da kin gaya min ba ko kina da namijin aure ne bayan ni au neman ilimin ma ne karatu ne ake yin shi na awa ɗaya jal shine kuma abun magana akai ya yi ma kasancewa na shiga makaranta shikenan ya wuce yanzu ki shiga ki dafa mun abinci yin wani ke ji sannan ba na son wannan sitar da kike sakawa ki ranga fita da ita ana ganin tsiracin ki ba na so ki ringa sa abu mai kauri wanda zaki rubuta cikin ki sosai ba na so gaskiya ba na jin daɗin irin wannan abin da kake mu ba na jin daɗi Tambayi Suweta da gani a gabanka? Na ga kin canja waya. kuma ɗaki na garkin canja su zannuwan gado kin yi abubuwa da yawa ai na kika samu kuɗi kai sweetheart akwai ka da bin ƙididdiga da tuhuma kuɗin adashi na ɗauka shi yasa kaga na yi canjin waya da kuma na siya zannuwan gado adashi eh to ina kike samun kuɗin da kike zuba adashi kai cikin kuɗin cafanin nan da kake bani shi nake ɗan ragewa ka san zubin wata wata ne shi yasa kai ni dai ina da ja kuɗin kuɗin cefanin kwata-kwata nawa yake da zaki ce zaki zuban adashi da shi sweetheart din banda abunka ai mu mata akwai dabara akwai tattali kuma gashi ina mana cefane enough amma a haka nake ragewa na hada kuma sannan sai na aika gidan adashi kai sweetheart ko dai zargi na kake idan zargi na kake ka fito fili ka gaya min gaskiya menene a ranka ni ba na zargin ki ai ba kyau mutum ya zinga zargin matarsa a zargin ki nake ba abin da ya bani mamaki ni ba na son irin wannan tambayan ehe ba kyau kai ku addini musulunci Allah na Umaira na wai kin san mazan yanzu da shegen kokkofi suke wai har ya fara sawa ana bin jakata ana dubawa yana sawa ana bi na duk inda zan je ke kin san kuwa matsalar tamu gaya miki anko ne kin ga abin da Mustapha yake kin ga binciken da Mustapha yake min idan na samu kuɗi a ina na samu idan na canza abu a ina na samu kuɗi na siya to ai kuwa sun gamu da matan zamani domin karon bana shike maganin zoman bana kuma duk sa su da bakin cikin su wallahi ba za su taba kama mu da wannan laifin ba ki sani fa ba su fi mu iya taku ba da kullatu a'a azubi kin ga duk mutumin da yake da gaskiya to wallahi wata rana Allah zai bashi nasara akan ka asirin ka zai tuni ni fa in gaya miki gwara ma mutu ba wallahi tun wuri mu daina wa'annan abubuwa <laughs> haba humaira har yaushe kika fara harkan nan me kika samu a cikin ta to bari ki ji in gaya miki ko ni nan da na mallaki gidaje uku ban fara tunanin na a jihar nan ba so nake na tara kuɗaɗe masu nauyin gaske wanda nan gaba ko aurena ne ya mutu zan iya fara international business oh! Allahu akbar dan adam da shegin buri yake ke yanzu har kin fara tunanin zaki international business yi hmm, to bari ki jin gaya miki zubi ni wallahi tallahi gaya miki ni kwanan nan zan aji mukamai na in tuba dan wallahi dan adam bai san lokacin da zai mutu ba yanzu in muka mutu a cikin wannan harkan ina kike tunanin za mu je ai gwara mu tuba tun wuri tun kafin lokaci ya kure mana ashe duk hure miki kunnen da ne na banza ne ban sani ba anya ko mustapha bai fara dura miki rubutu kina sha ba oh, ni babu wani rubutun da yake bani ni kawai zuciyata dan shine da ita ke kuwa taki ta riga ta bushe kakau <laughs> sai ki fara da ganin bugun abuja da daloli ta kwanna ko bugun amerika zan gani ni zuciya ta riga ta karya ga miki tuba zan yi ta astaghfirullah eh, je ki kira mu eh ya yanzu bata dawo ba ta dawo ba gidan an tafi ta ce kawai za ta ce shi ne har yanzu wannan yamman bata dawo ba wallahi har yanzu bata dawo ba ki ce ma ko abinci baya gidan ba wallahi ko nima da ina jin yunwa da na kasu na sharuwa kin gama aikin ki ne eh na gama to shikenan ki je ki tafi gida sai gobe to yalla sai da safe ni a nan za mu rabu ki wuce wancan hotel ɗin, idan kika shiga ɗaki mai lamba 21 ki kwankwasa yana ciki zai fito na ji amma ka kin tabbatar mutumin nan kwaska ne ba yaudara ta zai ba ha ba ki da matsala hannuna ne ni na riga na san shi ba zan haɗa ki da wanda zai bada matsala ba ni fa kin san me tun kafin a fara wata harka na fi so in ji alat mai fasa waya ai zai dararratsa ta domin kwa ba kaɗan zaki ji ba alat ɗin. ki je kawai saura kuma an ji alat din ni a saba min alkawari haba zuru baby ai kin san halina kin san ni ba miki haka ba kin san me ni wallahi wannan game din nan gaya miki idan na buga ta ƙarshen game dina kenan na riga na samu kuɗi na kuma na tuba haka dai kika ce ai su kuɗi daga sanda ka fara samun su sannan suke ma zaki a ciki. kawai dai kije, sai mun haɗu ni dan ina jiran ki baki da matsala to shikenan sai na kira ki a waya yau السلام عليكم Wai wai wai wai. Assalamu Ke? Wace sai ta zo ki da daga cikin gidan nan? Wallahi Amina ta fa 'yar makwabta. Ta raka ni gidan mai adashin jin karɓa kuɗi na. Wallahi da muka je ma bata nan sai da ta zama ne ta zama bata zo ba. Da ta zo mata ce min wai ai kuɗin ba gama haɗa shi ba wai sai jibi ko gata. Shi na san na Mu ga waki. Eh? me sa kika goge collox ɗinki ne ni babu abin da na goge ni da yau ba a kira ni ba ban kuma kira ba cortex a ta bai shiga ba kina fara yana min hankali fa ki guji ranar da zan kama ki da laifi dumu dumu kai kullum burin ka babu abin da ya wuce kace zaka kama ni da laifi dumu kai kuma ta yaya zan kama ka wallahi tallahi mustafa ka daina abin da kake kullum kai ba daga kididdiga sai zargi sai tuhuma wallahi babu ke haramun ne zargi an ce wala ta jassasu na baki dama ki je ki duk binciken da zaki yi a kaina ki je ki bincika ai shi dama mara gaskiya ko a teku sai yayi gumi to ni dai a shawara da nake baka shine dan Allah dan annabi ka daina barin zargi ya shiga tsakanina ne da kai a cikin auren mu wallahi tallahi zargi yana lalata aure ni ina ina baka shawara ka daina kai mijina ne na yarda da kai 100% Baby. To, sweetheart, ta ka shirya? Na shirya. Amma dai ina fata dai ba za ki fita ba ko? A'a, ba inda zani. Kai ma ina fatan ba za ka daɗe ba ko? Za ka dawo gida. A'a, ba zan daɗe ba ba zan wuce magariba zuwa sallar isha ba. To Allah ya yarda. Da Allah in za ka taho ka taho min da kuturwa ta kan titi yau wallahi kwaɗayi nake ji ina so in yi brush. Ki? Ki ku? Na fuskanci fatan lokacin da kika fara yin adashin nan fa. kin koyi kwaɗayi to yanzu dai kin gaban da kuɗi tun da wata yin nisa to shikenan ba damuwa sai sai na dawo to Allah ke hanya a dawo lafiya ce maka kai ni ka aje ni mai gadi ne a cikin gidan kai kana tafiya ina banka da gas eh, Allah ya ba ni da kuɗin kaza to ni na fi ƙarfin kaza guda ɗaya shege a ƙawata ki ce babban kifi ka kawo ƙwarai kuwa zauna kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa mara nuna miki abin da aka tura mu akan tsina kada mu gani <gasps> wannan kuma waye ya baki wannan zubi wannan ra'is din ne eh don wannan ma kaɗan ne daga ciki to idan aka haɗu sai cika min sauran shine ne ai nake ta cewa zan haɗa ki da abokinsa kuma na san idan na haɗa ki da abokin shi ma shi har mota ma zai iya siya miki rufa ki saya ne ai in gaya miki sai da ai mun asirrance a tura min ta account Mustapha ya gani da kuɗin nan ba sai ya kashe ni ba mursa lahira kin san dai adashin nan da nake masa ƙarya kin san adashi da ba za a bani dubu ɗari biyar ba ko kuma fiye da haka Ado shawara dai tare ya gani shiga rijiya idan kin ga zaki iya wannan harka sai mu waya da ke zuwa jibi gaskiya ina son buga harkar nan amma bakar in ce in buga bom ya tashi da ni Ki kira Allah gafara can dan baki taba yin harkar bane kike ta faduwar gaba amma da kin yi sau daya na san zaki so ki ƙara to dubu ɗari biyar ni dai zan wuce sai na ji ki ji ba ki tsaki ta ba a kwada ki isa wurin je ki karatu wannan abin kar ya kubce mu dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar kawata ni sauri nake yi zan je gadin saboda ra'is yana can yana jirana. to to yanzu da Allah tsaya tsaya tsaya ki bani bayani ya zancen sabon alhaji na ya ku kai da shi kwarai wa mun yi magana da shi ya ce min zai tura miki miliyan uku ta cikin akawunt ɗinki amma fa kwana za a ga wata miliyan uku kai ai an gama tawa an gaya miki gobe da safe garan nan waya na fita an gaya miki zan kira ki a waya sai mu haɗu inda muka saba haɗuwa jab kwana mai sauki Mila wasa ne? Ya tabbata ruwa baya tsami banza. Dan na ji abin da kuka faɗa. Ke, ke, ke. Zubi Allah ya tsine miki albarka. Ubangiji Allah ya tarwatsa ki ya tona miki asirinki. Ke kuma da ke cewa da ni gara ne ne, na yadda tabbas ni gara ne saboda na zauna da karuwa a cikin gidana ban sani ba. zuwa zaki yanzu ki haɗa kayanki ki tafi guest house ɗin alhajin ba sai gari ya waye ba amma ki sani cewa daga yau zamana ni da ke a cikin gidan nan ya kare na suke ki saki kuma ki sani sai mun yi shari'a da ke a gaban alkali sai mun yi shari'a da ke ke kuma ina zaman zamana a cikin gidana da matata lafiya ki zo kika tarwatsa min farin ciki da ni da iyali na a cikin gidan nan to wallahi barki jin ga miki ke ma ban ga amfanin ki ban gaba ɗayan ki a turan ke ma yanzu abin da nake so ki je ki tarkata kayan ki bar mu gidan nan na siki na maka gidan Humaira na je na zauna ina hada mata babban rons da wani babban alhaji kawai mutumin nan ya zo ya dinga lodata banda na kwace da kyar wallahi da na san sai ya ji min ciwo shine da hankali na ya tashi wallahi a <laughs> dariya ma kake mu to ke banda abinki sai me sai me dan ya zo ya kama ku karkari bai sake ta kuma matan nan ma fa in ya sake ta wajen mu za ta dawo kuma in ta da nan gun ba wai wani abin za a yi ba dorawa fa za a yi da kafa inda aka tsaya fa Ra'is <laughs> kenan wato babu na nadama ma a tare da mu. Ni fa abin nan gaskiya ya fara bani tsoro. Ya kamata mu ritaya a cikin al'amuran nan fa. Ke ke Allah kake ne muke kake da Allah mu yi hakan. Ai ba yanda zai hankali Ba yanda zai hankali. Me da kace? ita ki ce mun munafuka annamimiya algunguma maci amana Allah ya yato na asirinki Allah ya kama ki kin zaci duk abin da kike yi ban sani ba to dama ina ɓoyewa saboda wasu dalilai abokina gashi duk ba abin da baya gaya min na yake da yau gashi Allah ya tabbatar da gaskiyar al'amari dama na ce duk daren dadewa duk nisan jifa wata ran sai ya faɗo kasa yau gashi Allah ya tona asirinki asirinki ya bayyana maci amana mai yaudariya duk kyautata da na na baki ci na baki sutura na baki wajen kwana mai kyau na kyautata miki amma duk ba ga wannan ba sai kin zo kin haƙince ni kin cuce ni Allah ya isa tsakanina da ki kuma wallahi ban taba zaton zubi ke zaki yi min haka ba me Allah ya hane ni ya hane ni da shi wanda ban miki ba ko kuma a'a ne mummuna ne ko ban da karfin da zan miki wani abu na rayuwa a'a bariki kika sa a gaban ki to shikenan abin da kika yi in daidai ne Allah na ganin ki in kuma ba daidai bane ke da Allah zaki gani ki sani wannan rayuwar da kika dauko dama na gaya miki ba za ta zama alheri ba duk rantsi wata rana za ki gane kuranki za ki zo hannu to yau gashi ta tabbata duk gurin da kike kin zo kin zauna da wani katon banza katon wofi wanda ba mijinki ba yana busa miki sigari wannan ba abun kunya bane wannan wulakanci ne ki wulakanta ni ki wulakanta zuri'ata da rayuwata to alhamdulillah daga yau ki sani daga yau ni a matsayina na wanda nake aurenki na sake ki ka sake ni na sake ki Inna lillahi wa Ni ba ni kika cuta ba kanki kika cuta kuma kika sani da kanan ba za ki koma gidana ba. Wallahi station za mu kushe da ke. Hukunci hukuma a san hukunci za ta dauka kanki. Wannan abokina ne. Raka da ya kamata ka gabatar da kanka a gaban wajen su dan ya san waye kai. Sunana Inspector Sadiq. Yawwa. Saboda haka kai na su kike. Kai kuma a matsayinka na mai yaudari mahayinci wanda Allah ubangiji ya baka kamala da girma wanda zaka iya zuwa ka nemi naka na kanka ka auri matar da ka ga dama ka zauna ta a gidanta baka yi haka ba ka zo kana bibiyan matan wasu to yau ka sani ni ba zan haƙura ba sai hukunci ya ya tabbata tsakanina da kai idan ni ne mai wannan aikin mu dokwantar da hankalinka a matsayin mu na hukuma dole ne yanzu kama kan tafi da kai gaskiya ne kai ka aje rubuta statement akan ka daga nan a kai ka kotu hukunci da ya kama akan ka a yanke maka ai ranka dare wannan ba su ma za a yi ba kuma